waɗannan saboda su. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم babu laifi ga mata da yara da marasa lafiya da gajiyayyu da makafi da talakawa waɗanda ba su da abin da za su bayar na dukiya domin shirya kansu to babu laifi don ba su fita zuwa jihari ba saboda uzurorinsu idan sun tsarkake niyya ga Allah da manzansa suka yi aiki da shari'arsa babu wata hanyar da azaba za ta afkawa masu kyautatawa a cikin masu irin waɗannan uzurruka Allah mai yawan gafarta zunuban masu kyautatawa ne